وما انتم بمعجزين في الارض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير kuma ba za ku kuɓuce wa Ubangijinku ba, ba za ku kuɓuta daga ƙobarsa ba a bayan ƙasa ko a sama, ba ku da wani majibincin lamari wanda zai jibinci lamarinku koma bayan Allah. kuma ba ku da wani mai taimako koma bayan Allah wanda zai ɗauke muku azabarsa.